إيه إيه يا أيها النبي إذا قضيتم إلى فطلقوهن العدة واتقوا لكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فمن ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا tura da ita da mai biyarta ku saurare su muhimmai ne kwarai har nan cikin najeriya ina fatar ku bar yawan tambayoyi sai abin da ya shiga duhu eh, domin eh, maudu'uha bayanu talaki wato za ta yi bayanin saki wal iddati kuma za ta yi bayanin idda wa ma ya ta'allaqu bihi ma da abin ke ratayuwa da saki da idda min rich'ati na sakin da ake iya mayarwa ko kuma wadda ake ciyarwa lokacin da take idda ko wadda ba a ciyarwa warrada kuma in ya zan akwai yaro wane ne zai shayar da mama ah, in ya zan mutum bai saki ba matar shi za ta shayar da abin nan eh, ɗansa amma in ya saki kowa zai shayar da shi zai yi magana kun gane eh, bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi wannan kira an kira annabi an umarce shi amma al'ummar shi wato sune an kawa wannan aiki idza tallaqatumun nisaa ya annabi in kun saki matanku ko ko in kun in za ku saki matanku kun kai niyyar sakin su fatalliquhunna li iddatihinna ku sake su lokacin fara iddarsu li awwaliha wato farkon idda bi an kuna talaku fi tuhurin lamtu tumassa fihi wato matar da mutum zai saki sai ya bari sai ta shiga cikin tsarki tun kuma bai shafe ta ba cikin sai ta haila ta kare tun bai shafe ta ba sannan ya ce ya sake ta kun gane ko wato abin nan li tafsiri sallallahu alaihi wasallam bi zalika domin haka annabi ya fassara wanda yake bukhari da muslim sun ruwaito ba ya halatta mutum sadda ya ga dama ya saki matar shi ko da ta bata ma ta zage ka ta doke ka in ta ka san ka take ta ga cikin wannan tsarki sai ka ce Allah ya baki hankuri sai ka bari sai ta yi haila ta gama in ta yi wanka ta yi sallah ka ce to daga yau na sake ki saki guda eh eh ai bai sake ta ba ki an kai ta doke ka ta mare ka ta yi ma komi amma ka san ka sadu da ita cikin wancan tsarki to sai ka yi hankuri ka ce Allah baki hankuri eh, kada ka rama to amin wasul idda sannan kuma kulisa fa idda ai ifazuha qabla faragiha wato kuma lokacin da take cikin idda kai ta lissahi don kada abin nan hatta kare idda da kyawu da miji da mata kowa ya lissahin idda sosai za a taho menene yawan iddar wattaqullaha ku ji tsoron Allah rabbakum ubangijinku kada ka saba ma abin nan domin wanda ya saba to bai ji tsoron Allah ba ay adiu fi amrihi wa nahyihi la tukhrijuhunna min buyutihinna sannan kuma kada ku fitar da su daga gidajen dakunan su kada ku fitar da su daga dakunan su kada ka ce kwashi kayan ki zuwa gidanku kun gane wanda ya ce kwashi kayan gwamma ka ce ba ka sallar azhar da ka ce kwashi kayan ki zuwa gidanki domin in ka ce kwashi kayan ki zuwa gidan akwai haƙƙin ta akwai haƙƙin Allah amma in ka ce ba ka sallah haƙƙin Allah ɗaya ne kun gane ka kana son ka kore ta kenan waye gaya mata abin nan ko ta fita wajibi ne ta komo wala ya na su kun ba ya halatta su fita kamar yadda ba ka iya hidda ita haka nan ita kuma ba ya halatta ta fita min ha daga gida daga dakunan su hatta tan kale idda ta sai idda su ta ƙare in idda ta kare kamar yadda yake wani cikin wata sura radda za ta yi ban kwana da kai sannan kuma ka ɗauko wani tamattu'i ka bata guzuri kamin ta samu wani miji kun gane har in baka bata na iya kai ƙara a dibi samun ka a dibi ita kuma yadda take a ce ba da kaza kun gane illa an ti na bifahi shatin sai fa in ya zan sun zo da alfasha yana yiwa wato su zo da alfasha abinda alfasha zina yaya za a yi wa ta zo da alfasha alhali suna cikin idda ya sake ta saki uku amma yana tsoron ya to ya faɗa mata da dare shi eh, shi kansa ba wani ba to nan sai a ce to abin nan ba amintacce ba ne eh, bari a samu mata wani wuri kusa in ya so ya biya haya eh, in a tsoron ta zo da zina to ba in ya to iske tafa ba ta zo da zina ba ka gane to wakila an ce illa an ta'aduwa ala zauji ko kuma ya zan tana zalunci akan miji wato tana zagin sa fa innahu kan nushuzi fi izqadi haqqi wannan ya zan kamar wato abin nan ya zan kamar eh, kin yarda da shi wajen taka da haƙƙin ta kenan sai ta koma wani wuri wato sai in ta zo da alfasha mu bayyanatin wato bayyananna kun gane ko fa ya kharujna li iqamati al alaihin ko kun sun yi zina don a hidda su zuwa ga tsai da haddi kun ga wannan ba hita bane kenan hidda su an kai wa tilka waɗannan da anka ambata na cewa abin nan saki shi zan saki guda cikin lokacin da za ta fara idda sannan kuma kada ka yi mata saki uku gaba ɗai sannan kada a hidda ita ita kuma kada ta fita sai in akwai wani tsoro waɗannan hukunce-hukunce biyar da an ka ambata hududullah haddodin Allah ne shari'o'in Allah ne mu manya ya ta'adda hududullah duk wanda ya ƙetare haddodin Allah ya ƙetare shari'a Allah ya ba yadda ya ce ba fa qad nasu to ya zalunci kansa duk musibar da ta same shi shi ya nema la ta dari la Allah la yudu ba da zalika amra baka sani ba abin da yasa ana kiyaye waɗannan dokoki baka sani ba kila anna Allah na na yana yi shi fara wani abu bayan haka nan wato a gyara muraja'atan fi ma idza kana wahidatan aw in yazo saki guda ne ko saki biyu ko kuma wato abin nan eh, in ya zanta da ciki a iske abin nan tana da ciki don a ciyar da ita kun fahimta ko hmm. eh eh bai yiwa ya sake ta saki uku ya laɓaɓa da dare to shi ne abin nan ne eh, wanda mai yayi Ya yi tsina ba a da kuwa zai da ita malam ina ganin kamar wannan in aka ce illa ariya ke da bukari in ya za ana tsoron wannan shine ana iya dauke su daga ɗakin su akai wani kusa ka gane ta madalla eh salasa eh. asharata eh. eh cikin nasi to mu bari har mu kare mu gani in ya so sannan mu komo mu gyara hmm. to فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بالمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم a gyara domin har cikin shari haka yake isnata eh eh eh to eh ina ne wata kulli safa abin nan eh, abin na ifa zuwa kabla faragi ha ba kila ba qabla farajiha to abin nan fa idza balagana ajalahunna in ya zan mata sun kai ga ajalin su wato sun kare idda ai karam nan kila iddatina sun kai kusa ga wato kare idda su wa amsikuhunna ku kunna ku rike su bi an bi an kunna, in yana yiwa a mayar da ita a mayar da ta yahi a bari ta kare idda ta fita bi ma'arufin in kuma za ka rike ta ka rike ta da alheri ba wai ka don ka cuce ta ba aw ko na bi malun ko ku bari hasu qari idda gaba da ku rabu da su bi ma'arufin eh, ku bari mana surutu bi ma'arufin wato kuma da niyya alheri ai Uturu utruku hunna hatta tan qade iddatihinna ku bar su har idda su ta qare wala tu tudaruhunna kada ku cutar da su bil muraja'ati ku ce ku mayar da su dan ku koma saki ta qare idda mai tsawo wa ashidu idza wa adli minkum kuma ku shaidar da masu a adalci biyu daga cikin ku in ka saki ka shaidar ka samu adali biyu ka gaya musu don kada wata rana a ɗora jayayya a ce ai bai sake ta ba ko ta ce ba abin nan kun gane ko alal muraja'ati ko ko in ka mayar kuma ka shaidar mustahabbi ne aw da firaj ko ko rabuwa ce yau ta kare idda shikenan ta ta aure wa aqimu ku kuma wadanda an ka ce ku to ku shaida kada ku ce sai an kawo muna kuɗi a kawo abin nan a kawo muna goro ko a kawo muna kaza ku tsaye da shaida don Allah kun gane ko wato lil mashhudi alaihi aw lahu zalikum yu'adh bihi wannan kunce kunce da anka ambata ana ya muku wa'azi da shi man da yu'minu billah amma ba kowane ku ake wa'azi da shi ba sai wanda ke imani da Allah kuma yana da imani da lahira wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ga abin da Allah ya umarce shi da shi min amri talaqina al'amarin saki wa gairihi da waninsa ya ji Allahu makharaja Allah zai sa mai mafita min karbi duniya daga bakin cikin duniya da akhir da lahira in ko bai yadda Allah ya ce ba yanzu ne za ka ga yana dondowa ya komo kun gane ko ya tafi nan eh, ko ويوهم من هذا ana fahimta daga wannan أن طلاق الثلاثة في كلمة واحدة سكي أكو cikin kalma guda waqi'un mai akuwa ne in mutum ya ci ya saki matar shi saki uku to saki uku nan sun auku domin bai yi kamar yadda Allah ya ce ba balle Allah ya sa bai mafita ka gane ko to wa haka ma bihi Umar radiyallahu anhu haka kuma Umar ya yi hukunci nace a wanda ya saki saki uku an zartar masa wa alaihi mazhabu malik rahimahullahu wato kuma mazhabu malik haka take rahimahullah ta kun gane summa innal ma'ani alkatira sannan ma'anoni masu yawa wajen hankali kuma da kawo alama bi ha maratan wahida da ka ce kalmar eh, zagi ɗari su hau awa ne duk sun hau a kan lokacin lokaci guda ba kamar bulala ɗari ka haɗa su kila uku zai ka kai gare shi ba bi khilafil ajrani banda jikun kunna wallahu ala kun gane to ci gaba saboda haka wato wanda ya saki kuma akwai wani wuri ko da cikin sharhin risala ana cewa wanda ya saki matan shi saki uku yana yiwa a dauke ta saki guda ya mayar to ko da wani alkali ya hukunci da wannan za a walwale wannan kun gane domin ya saba ma abin da ittifaqin sahabbai domin abin da Umar bin Khattab ya faɗa gaba ga sahabbai ba su walwale ba ya zan ittifaki gare su ba ya halatta ga wani musulmi ya walwale shi daga baya kun gane sauran imamai sun dan bambanta eh akwai mai gane in yanzu an kace kayi abidan kayi salati goma kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ashara marrati wanda an kace in kayi abu sai kayi abu sau sau sau uku sannan za a baka wata ni'ima in ka ce na yi sau guda na yi guda sau uku bai yi ba domin cewa an kai ba za a baka ba sai ka yi sau uku amma in an baka ni'ima an ka ce kana riƙe ta ba ta rabuwa sai ka rabu da ita har sau uku ka ce na saki sau uku ka walakanta Allah bai sun walakanci kun gane to madalla an yi wannan eh kaddara mi ana magana kana da hankalinka ta wani wuri sannan ka komo amin wayar rubu saurara إن الله بارئ min ayatul kuma duk wanda yayi yadda Allah ya ce ya ji tsoron Allah to Allah zai azzirta shi inda bai tsammani wata mace ko ko wani mutum wato kafirai sun sace masa da sun ka kame sun ka tafi da shi ya kasa hankuri ya tai wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ah, ya ce gashi an kame min da ya zan yi ba mu da kuɗin fanso shi ba mu da abin sai ya ce ka ka yawaita la haula wala quwwata illa billah sun ka tai da shi da mata sun kai ta yi kenan sai kafiran nan Allah ya mantar da su dan nan ya tashi da tsakar dare ya kwa ya koro dukiyoyin su da shanu da tumaki ya sai gida <laughs> saboda haka wato duk musibar da ta same ka rike la haula wala quwwata illa billah mm. wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah ga shika ne ko ga ba ga shika ba domin kun ga kenan har mata ka ta bata mare ka dogara ga Allah ka kan mai sheta wawanya ka dogara ga Allah to wanda yayi haka nan ko ku hasbu to Allah shine mai isashi inna Allah baliku amri kuma lalle Allah shine mai ida al'amarin sa yadda nufa matuƙar dai ka bi abin da ya ce qad ji Allahu li kulli shay'in qadara kuma lalle Allah ya sanya gwargwado ga komi wato komi ya yi mai miƙati ya yi mai lokacin aukuwa saboda haka don kaga an dade ba kawo ba kada ka damu yana zuwa lokaci na nan tafi wala ya ti bi ahadun qabla wakati. duk yadda ka so abu kuma ba mai kawo ma shi gabanin lokacin sa ya zo wara wala hasan hasan ya ruwaito an imran ibn husayn qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manin kata ila Allah kafahu duk wanda ya yanke daga mutane ya koma ga Allah to Allah zai isan masa kullu mu'unatin duk wata wahala wa razaqahu min haythu la yatasbi azrta shi inda bai samu bai bai zamani ba Wa manin kata ila dunya wanda ya yanke ya koma ga duniya kawai ita dai yake tunani ya zai samu wakkalahu Allah ilaiha sai Allah ya dogara shi zuwa gare ta ita wahala saboda haka kuma ko ya samu ko ya tsaya ya ci abincin ma bai iyawa sai ta ramewa wa qala zujjaj sannan zujjaj ce, ai idan taqa wa athar al in mutum ya ji tsoron Allah ya zabi halal wa da ya zabi hankuri ala ahlihi bisa ga iyalinsa fataha Allahu alaihi sai Allah ya buɗa masa in kana zalikin in ya zan yana cikin wahala Allah sai azzata masa wa razaqahu min haythu la tasib ya azzata shi inda bai tsammani kun gane ko ashe duk yadda iyalinka sun kai ma abin nan ta hankuri eh kai ta lallashi eh hmm. to za ka zama haukaci kenan kamar su shi ma ba haƙuri suka da shi eh, hmm. Hmm? to da haka kaddara ka hito yanzu ka hito ka ba su cikin gida zaune kai kana da su hito su barka da <laughs> to ka gani wa tawakkul ala Allah dogara ga Allah la yunafi ta'dil asba dogara ga Allah bai hanawar kuma kai abin da Allah ya ce wato an ce ka yi abin ka yi sallah ka yi noma ka yi aiki wato kada ka ce a ah, bari in kwanci na cikin gida za a ci da ni a a ka yi abin da Allah ya ce bayan haka nan cin nasara ga abin da ka ma ka bar shi ga Allah Fatarku ku ta hadi hafihi ibtalul hikimati in mutum ya ce ba zai yi aikin komi ba to ya bata hikima wadda Allah ya sa ga takalifi allati ja'ala Allah fi dunya min tartibil musabbabati ala al-asbabi domin an sa wata sababba komi sai kai sababi sannan abinda zai sababa ya zo kun gane kada ka ce zan dogara ga Allah an ce qayyid wa tawakkal ka daura raƙumar ka dogara ga Allah wa huwa tawakkulu ko dhammahu dhammahu al-islam wa hadhara minhu wai ka ce ba ka aikin komi sai kenan Allah ya ci da kai to wannan tawakkuli ne wanda yake musulunci bai yarda da shi ba dan eh, dan fara eh dan dan farci ne dan farci ke da kuma dan fara ne to wannan ma na ha ta'ala al kalam ala talaqi an ha lokacin da Allah ya kare magana ga saki shari'a fi bayanin iddati ya shiga ga bayanin idda wa ikhtilafi hako da sabawarta bi ikhtilafi awalin nisa'i da sabawar halayen mata fa qala ta'ala ba wata uku bane kamar yadda za ku gani idda ba wata uku bane tsarki uku ne kamar yadda zai ce eh, eh. mutum mai cewa in matan shi ta yi kaza a bakin auren eh saki uku ne don aure saki uku ne kun gane Mm, shi ne ke neman malamai su abin da ya ce a gyara masa da ce ta yi kawo rago <laughs> to wannan abin wannan ba mutum ba wannan ba cikin musulmi ba batun idda batun idan an rabu da mace eh. zauna a ɗakin da ta yi idda eh. idan ka gaya mata hukuncin Allah kan wannan al'amari eh. ka nuna mata gashi nafsi na alqur'ani tace ita bata yadda ba ba za ta zauna ba domin in ta zauna ta zama wulakantacciya hmm. sai ka nuna mata in ke fita sannan ki zan wulakantacciya don za ki ki nemi ina za ki zauna ko ki saba magana Allah ba ki san irin musibar da zai hana ki mijin kwarai shi ya yi nashi gwargwado eh, shi ya nashi gwargwado sai da yana yi waki da ya ci karantar da ita sai da ta abin nan sai da sun karabu to shi ke faruwa اللائي لم يحن وولاة الأعمال أجلهن أن يضاعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. To, kamin mu fara wato in mutum ya saki matar shi saki ɗaya ko saki biyu wanda yake da yana iya mayarwa babu kul'i ko bai kai uku ba kuma ba da shari'a alkali ya ga aibin sa ya ce ya raba su ba to in ya ce na mayar da matata ba mai iya cewa ba ta koma ba uban ubanta ko uwayenta ko danginta duk ba mai iya cewa bai yarda ba ta koma har abada ko sun ki ta yi zaman ka gidanka har ta komo ba mai iya daura mata wani aure kun gane a akwai rikici da ke faruwa eh. waɗansu mutane faɗa na haɗa su da matansu koko da iyayen matan hmm. amma miji na siri da mata shi hmm. sai yarinya ta koma gidan da sai uwayensu ce lalle ba za ta koma gidan shi ba saboda bambancin wani al'amari sai shi mijin ran shi ya ce a kawo hul'i sai mata ta dawo gidan miji kuma uwaye sun riga sun ba shi hul'i kuma ya riki ga ne ga hannu kuma ga mata ta cikin gida ne ya karba ya saki saki mata shi na cikin gida ne tana so in dai an bashi wani abu ya karba to saki ya auku ba tare da eh zo matan mata shi ce hmm. kuma tana so ne tana nan tare da shi amma uwayenta suke son kashe aure ita kuma eh. tana son mijinta eh. ya ce a bada hulki sun bashi ai ba ita bashi ba ta dawo gidansa suna kwana kuma shi ga eh, kuɗi ba su iya bada fulgi to sun bada sai ita ta yarda to sun rige sun bada yari hauka sun kai to sai kashe shi ke lafiya lokaci ya eh, eh. a ah, ba su kaska ba su da wani nasu ne wato in mutum ya mayar ya mayar da matar shi ba wanda ya hanawa kun gane kun sannan kuma uba bai da ikon ya ce ya amshi diyar shi babu inda mutum ke iya kyauta ya karɓe sai in ka ba ɗanka wani abu na dukiya kana iya karɓewa a in ba maraya ba ne wata uwa in ba ɗanta wanda yake ubansa ya mutu kyauta ba ta iya karɓewa domin sadaka ce amma in uba na dare tana iya karɓewa shi kuma uba yana iya karɓewa sai in ya zan abin da ya kyautan nan da shi wato shi yaron ya ya sa haƙƙin wasu ciki kamar ya yi aure saboda wannan ko kuma an yi mu'amala da shi ta bashi to nan bai iya karbewa amma in ba haka nan bai na iya karbewa bayan haka nan babu kyautar da za ka yi ka ce da karbe eh, kamar masu yin masallaci su ce ai masallacin wani ne a mayar masa eh, da ka gama masallaci ko gonan babanka ne ka yi masallaci kauce musulmi na baku shi kenan baka da ikon komo ka ce ya zannawa ku gane ko wajen wannan kyauta eh. ta uba idan sai in dan bai hausi ba ko ko da ko yayi hausi yana ya karbewa ka gane hmm. eh ai ba bai ba da kuli'i ba shi adda aure balle shi ba da kuli'i haka ne kuma abin nan in ya abin nan da alkali mutum yake wani ya tafi yana ƙara abin nan yana ƙara miji biyarsa ya kamata ya sa shi cikin kurkuku ko ya aika da shi kirkiri ni an naka ciki <laughs> Eh? eh ah to abin nan ba haƙƙin Allah da yake son ya karya ba a eh, ah, to magana la'i wallahi hmm? ba ta iya ba ta yarda ba in ka ce na mayar ta koma har abada wallahi ya isna min almahili waɗannan mata waɗanda sun ka ɗebe ɗammani daga haila wato sun tsufa ba su haila min nisaikum daga cikin matanku in irtabtum ha in kun yi shakka fi iddatihinna wa qayyida bihi li muwafaqatil waqi fala mahkum lahu domin wato ko da eh, abin nan kuna kun daga shakka ne eh, ko balle kun yaqini kun fahimta ko fa iddatu a ah, to kenan wannan ah, abin nan shakka din nan in akwai shakka sai ta shekara guda sai ta shekara guda wata tara na ciki sannan ta ƙara wata uku na idda amma in babu shakkar komi to faidatuhunna salatu ashurin idda su wata uku ne wato ta tsufa ba ta haila in an sake ta wata uku za ta yi wallahi lam yahilna haka nan waɗanda yake ba su yi haila ba dan tsun yaranci karama ce bata fara haila ba in an sake ta ita kuma wato wata uku za ta yi na abin nan hunna salatu ashurin wal ta an fi ghairi al mutawaffa an an hunna azwajuhunna amma wannan in ba mijinta ya mutu ba in mijin su ya mutu fa amma hunna fa iddatuhunna ma fi ayati tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara in mace mijinta ya mutu ko tana haila ko ba ta haila wata hudu za ta yi da kwana goma kun gane كذلك المطلقة التي لا يتعلق أمرها shakki haka nan mace wadda yake al'amarinta bai ratayu ga shakka ba wa hiya zatul aqra'i shine wadda yake ba wato tana yin haila tana abin nan tana yin tsarki ha salatu qur'in abinda iddata qur'i uku ko da cikin shekara take yin qur'i guda sai ta shekara uku kenan in kowane wata tana haila shikenan in ta yi wata uku ta gama eh, in yana yana yi wata kwana goma sha biyar ta yi haila kwana goma sha biyar ta yi haila kwana goma sha biyar ta yi haila kwana arba'in da biyar ta gama wa gairil madkhul bi ta ala kuma wadda an waɗannan duka matan da an ka shiga da su in ya zan daura aure kawai an kai miji ya gaba so yace ya saki babu idda sai ta auri wani fit ga saki amma ga in mutuwa ne daura aure ɗaya an kai sai miji ya mutu to za ta yi ta kaba kwana wata hudu da kwana abin nan goma kun gane wannan ga waɗanda ba su da cikan na wa ulatul ahmali amma waɗanda yake masu cikan na ajaluhunna abinda a wa idda su alhali mutuwa ne ko mutuwa mazan sun kai ko sakin sun kai an ya dana hamlahunna abinda a wa idda su wato su cika su haifi cikin su matukar ta, ta haihu an ka gane wannan jini jinin abin nan eh, haihuwa ne an ka sa ruwan zahi bai wace ba shikenan ta gama idda wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ga annansa da haninsa yaj'al lahu min amrihi yusra Allah zai sanya mai sauki ga al'amarin sa fi dunya wal akhirah duniya da lahira dalika aya ta don sama eh eh bi wawun nan ko wane fi mawdu mawdu ina ne mawdu aini ko eh, wa qari'a bila ya in fil fil fi mawdi aini eh mawdi aini ba maudu'ai ne ba fi maudu'ai ne الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له to zalikal mazkur fil idda abin nan da anka ambata ga aikin idda amrullahi umarnin Allah ne hukuncin sa ne anzalahu ilaykum kuma daga sama an ka saukar da shi kamar yadda an ka saukar da sallah misal baqil akami kuma sauran hukunce hukunce fi jami'i mayadinil hayati ga dukan wato na na wuraren rayuwa wa man yattaqillaha yukaffiran sayyi'ati duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai karkare mai mu yago zunuban shi wa yuzin lahu ajra kuma ya girmama masa lada fil akhirati al kun ga saki ne ko ko idda ne mace ta yi kamar yadda an kace to Allah zai girmama mata lada kamar yadda yake girmama mata in ta yi sallah kun gane ko sun mashara fi bayanin nafqati al-mutallaq nafqati al-mutallaqati wa qala ciyar da ita wa zai ci da ita lokacin da take idda ci gaba ولا تضاروهم الأحد عليهم وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لهم فآتوهن أجورهن واعتذروا بينكم بمعروف وإن To ga magana ciyarwa, askinu hunna ku zaunar da su, ai al-mutallaqatu wal mutawaffa an kunna azwajuhunna waɗanda an ka saki ko mazan su sun ka mutu sai a zaunar da su min haisa kantum inda kun ka zauna tare da su cikin ɗakuna su kenan ai bali masakinikum min wajidikum kuma gwargwadon iyawarku ai gwargwadon wadata ku hada ku bayani au badal min ma hu bi adatil jari wa taqdirul mudahi ai amkinatu eh, si'atikum wato wurin da kuke iyawa la duna amma ba ka iya kai ta kace tunda na sake ki sai ki bar wannan daki babba ki koma wani karami inda take nan nan take zama eh wala na kada ku tuce su litu dai ku wala don ku ta musu don ku ta musu wuraren zama ko ya tashin ilal khuruj don su yi bukata zuwa ga fita awin na bukata kuma wajen ciyarwa kada ku kwanta mata abinci fa dina minkum wato har su kawo wani su ba ku don su fita wa in kunna ulatu hamlin in kun sun zama masu ciki kuma fa anfiqu alaihin nan ku ciyar da su ko da ba raci ba ko da saki ba raci ba fi firaqin talaki wato garabuwa ta saki wa mal hawamil al mutawaffa an kunna wanda yake masu ciki wanda yake mazan su sun mutu sun bar su wala na bukata lahunna ba a ciyar da su domin za a ba su gado kun gane eh ba su da ba a ba su abinci ba su da abinci sai abin da shi mutum ya mutu ya ah, ba sai a raba gado a ba su ba eh, eh, eh, shi yaron ai yana da gado shi ma ba sai a ci da shi da cikin dukiyar shi ba ah, ma'ana magana masu ciki eh wanda ke cikin ciki ya zai a an san mace ne ko eh, eh, eh, ko namiji ne ko mace ai za a raba gado a aje in abin nan a aje raban namiji abin nan ah, eh in ya zan namiji a bashi in ya zan mace ce a kuma da saura in ya zo ba bai da gado shikenan ta ci rabanta wannan ya ya halatta hmm? ya da muke yi nan kasa eh zan da ciki hmm. wato akan kiba ba mai bukata bashi ne a ce kafin a haihu eh, daga cikin ina ake ɗebowa daga cikin betul mali to sauran magada da ka cuta Eh, eh, Tawon abin nan, da ba da bashi da abin nan rashin bayarwa ai duk ɗaya ne tun da bashi ne ba bashi ka yi ba kenan. Eh, a ah, to wannan da ban. Ina aka muka yadda suke yi a nan ƙasar bayan da Ƙur'ani ya ce. Kasha. Eh. In ta haihi biyu in ana tsammanin biyu yana yawa ajiyar mutum biyu. Kaga bana an haihi har bakwai ma. Shi ne wato wannan shari'a ta yadda shi kenan shari'a ta da cewa eh, in ana shakka sai a bari sai sai abin in ana shakka sai a bari sai ta haihu a raba gado da bari sai ta haihu ana raba gado eh kun ta idatu hunna ta an hamla hunna sai sun haifi cikan nan su watan ta hinna binti iddati hinna idda ciyarwa ta kare saboda abin idda ta kare wal mutallaqatu at raj'i amma wadda an saki saki na mayarwa qatu wa sukuna za a bata abinci za a bata wurin zama wal mutallaqatul ba'ina amma waɗanda an ka saki saki uh, wanda yake ba a iya mayarwa kamar akwai hulɗi ko kuma akwai cutarwa gairil hawamil wanda ba masu ciki ba wala na bukatar lahunna ba su da ciyarwa fil iddati amma ana ba su wurin zama inda ba sabi maliki ga masabin maliki ba shafi wa amma inda al-hanafiyya wa li kulli mutallaqatin haqqun nabqa ko wace wadda an ka saki domin tana zaune ne saboda shi wa sukuna kuma ana ba ta wurin zama wa dalilu abinda dalilin Abu Hanifa anna umar kala sami'tu an sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah yana cewa la hannabatu wa sukuna duk wanda aka saki ko da saki ba'ini ne tana da abinci kuma tana da wurin zama wa annahu jazaa'ul ihtibas wannan kuma sakamakon tsare ta da an kai ne walau kana jazaa'an lil hamli law wajaba fi malihi in kana lahu malu in ya zan don ciki ne eh, idza kana lahu malu in shi yaron na da ciki wato cikin don cikin kenan in cikin duke yaro za a fitar wa ma lam yaqulu ko wa lam yaqulu bihi amma ba wanda ya ce haka nan ba ce a hitsu da cikin dukiyar abin nan ba sun shara fi bayanin rada'ati fil mutallaqa bayan haka nan ga ciyarwa an yi wa zai shayar da mama in ka saki da in ka saki uwar shi to ci gaba eh wajen ciyar wannan hmm. har yanzu zai kama ganin da ya tsada idan mace ta yadda wannan hakki na ta tafi daga dakin za a ce da ita ko ko za a kyale ta to ta fita ta ayar da haƙƙinta don ka ƙyale ta baka karantar da ita ba kana da laifi tana da laifi dama illaci ne ta ya tsare ka kana ce ba a karantar ba eh. ila a karantar sun yadda a'a ai baka ka dauko littafi ka nuna mata ta eh, abin da yasa ba su yarda ba su saba da a karantar da su ba saboda ko ka faɗa sai ce kana ba tun tana yarinya karantar da ita ba sai eh, tana yarinya a fara tun tuna gidajen gidan uwayensu wanda bai fara karantar da eh, biya tun tuna gidansu ba in da ta miji bai ya karantar da ita sai ya ce ta yana yi ne don ya cuce ni kuma yanzu sun fara zama da to madalla eh, fa ina duk wanda bata zauna cikin ɗakin ta ta yi idda ba da ita da wanda bata yi sallah azhar ba duk ɗaya suke to eh, eh? eh ba a kashe ta babu haddi ai kaga wanda bai azumi ba a kashe shi in bai kare ta ba in bai kare in bai kare ta ba ba kafiri ba ba kafiri ba ana kashe shi na haddi to ga azumi wa akwai bambancin azumi da sallah ce ka dai laifi a'a wannan abin na haddi biyu eh. an ba ganin mutum yana yiwa shi haddi wanda yake ya tsanani ma ga zina amma ba kashe shi ba abin nan kamar abin nan kamar shan giya kaga ya tafi da hankali ma har zai kai mutum ga kafirci amma ba sai a kashe mutum ba to mu ci gaba hmm. bismillah to summa sharafi bayanin rada'ati fil mutallaqa fa qala fa in arda'ana lakum in sun ka shayar da ku abin ka sun ka shayar muku sun ka shayar saboda ku sun ka shayar da ƴaƴanku hunna ujura hunna ku ba su ladar su alal irda'i sai ayi tsada ka biya ta wa ta miru bainakum bi ma'ruf sannan kuma ku yi shawara tsakanin ku ba tilastawa ake sai an yi shawara nawa za ki shayar da yaro kaza a rage min kaza kun gane ko ayi shawara bi jamilin da abu mai kyau fi haqqil auladi bi tawafuqi ala ajrin ma'lumin ayi ittifaqi ga lada sananna alal irda'i ga shayarwa wa in ta'asartum in kun ka nuna abin nan talauci ta tadayaqatun fil irda'i ku kun ka ce ban iya biyan kaza wamtana al abu baya hanmil ujr daga bada lada wal ummu min fi'li ita kuma uwa tace ba ta yi da arha fa su turdu lahu ukhra to akai ga wata mace ta shayar mai kun gane ko wala tuqrahu al ummu ala irda'i ba za a ce tilas ki shayar ba kun gane ko to lin fik من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر to liyan fi zu sa'atin min sa'ati wanda ya saki mace ko mai shayar da mama ya ciyar mun yana da wadata daga wadata shi kun ga kenan hali ake dibin halin mai ciyarwa halin mai sakin ake dibi wajen ba da abinci la kun hamta ko falin fitu ma wa man kudira alaihi wanda yake an takaita masa wato fakiri ne baya da abinci sosai fali yunfiq mimma ata'ahu ciyar daga abin da Allah ya bashi gargudun ikonsa la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah bashi tilasta mare sai abin da ya bata sai abin da ya bata sannan yake ta yi ta yi shi sai ya Allah ba da usrin yusra kuma Allah zai sanya sauki bayan talauci ai ko ai ja'ala al-i'tibar bi zawj ja'ala al-i'tibar bi zawj fil usri wal yusri an sa kulanan namijin ake kula da shi uh, abin nan in yana cikin wahala ko kuma yana cikin wadata a yanka abinci ba matar ake dibi ba kamar wajen aure ba ne in ana zaune lafiya lau tana aure da kai to nan za a dibe ka za a dibe ta amma in ya zan an yi saki to mijin ɗaya ke dibi wali an al-itibara bi haliha yu'addi ila al-khusumati in an ce kuma a dibi halin ta sai ai ta faɗa kenan kuma da ce ai mu ba haka ake ci da ni ba لأن الزوجة يدعي أنها تطلب فوق كفايتها domin zai ce tana neman abin da ba ta dace da shi ba wa hiya tasamu annaha qadar kifayata kuma ta ce a'a ita ga abin da ya kamata da ita kun gane ko fa qaddara qad'an lil husumati saboda ka sai an ka kaddara ga namiji kawai don a yanke husuma wa bilisiri. Allah ya yi yayi da yin sauki bayan tsanani ga wanda ya yi imani da shi ga mu'amala walamma zakara anna wa'adallahi bil yusri ba'da al wato lokacin da ya ambaci Allah zai kawo sauki ya alkawali da kawo sauki bayan tsanani li kulli man taba awabirahu ga duk wanda ya bi umarnin sa bi ta'ati yayi ta'a bayyana kadhalika anna al uqubata thabitatun li kulli man yukhalifu amrahu ya bayyana cewa azaba kuma tabbatar ta ce ga duk wanda ya saba umarnin Allah ta'ala fa kala yace wa ka'ayyin wa ka'ayyin بربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. To, wa ka'ayyimin ƙaryatin da yawa gari matar wadda ta yi tsaurin kai ta saba ma Allah an amra rabbi ta kibin umarnin ubangijinta wa rusuli ta saba ma manzanninsa wa asabna hisaban shadida mun kai mata hisabi hisabi mai tsanani wa azabna azaban nukura mun kai mata azaba azaba wanda yake abin kyamawa ta kada kai tsammani in ka in ka kibin wannan umarni na tsakaninka da matarka Allah zai kyale ka da yawa waɗanda yake ƙasa ƙasa ko ku garuruwa waɗanda yake sun saba irin wannan sabawa Allah ya halaka su gaba ɗai ba balle kai kun gane to fa za ka wa la amriya wa kana aqibatu amriha fa za ka wa al'amri a sai wato ita su mutanen waɗanda sun ka saba ma al'amarin Allah sun ka dandani azab musibar wato um, al'amarin su nauyin sa wa kana aqibatu amri ya khusra ya zan karshen al'amarin su ya zan hasara fil akhirati ga lahira bi dukhuli nar ga shiga wuta ashe kun kenan wannan in mutum bai yi saki kamar yadda an kace ba ko bai ciyar yadda an kace ba ko bai share yadda an kace ba yana ya abin ne ya shiga wuta kamar yadda yake shiga in ya bar wasu ayyuka أعد الله لهم فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم Ma'adda Allah mu azaban shadidan Allah ya musu uh, ya yi musu tattalin azaba mai tsanani an yi takararin wannan don a ƙara nuna mutane laihi duka abin nan. Uh, Allah na wa mutum azaba da shi in bai gafarta masa ba. fattakulla ku ji tsoron Allah ya ulal albab ya masu hankula domin mai hankali shi ya san wato nauyin umarnin Allah alladina amanu waɗanda sun kai imani don su ne a masu hankula kada anzalallahu ilaikum zikra Allah fa ya saukar muku abin tunawa shine kur'ani wanda yake ya tsoratar da ku kada ku saba masa ga umarnin sa duka to rasulan rasulan yatlu بينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات <clears throat> ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري فجعل خالدين Allah ya sauka muku abin na abin tunawa shine Qur'ani sannan kuma ya aiko manzo don haka ana kaddara wa arsala rasulan ya aiko manzo yatlu alaikum ayatillah shina karanta muku ayoyin ubangiji mubayyinatin wato mubayyinatin waɗanda ake bayyanawa ko mubayyinatin su ayoyin masu bayyana muku hukunce hukunce li yukhrij alladhina amanu min adh-dhulumati ila an-nur don Allah ya fidda waɗannan da sun kai imani sun ka aikata ayyuka na kwarai kamar domin aiki na kwarai shine wanda kamar kamar yadda an ka ce kai kai haka nan da sharuɗansa da kobi ko mutum yayi don Allah to duk wanda ya aikata ayyuka na kwarai Allah zai da su daga dufai na kafirci da al'adu ila nuru zuwa ga hasken musulunci wa shari'ati da shari'a wanda zamu da tsari wal ahkami sunan da hukunce hukunce domin wannan wanda yake na al'ada tahiya ne mutum bai san ta wurin takawa ba kun ga ashe gamniya ne amma shari'a ka san hanyar da zaka bi sauki wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya amal salin ya aikata aiki da kware kamar yadda Allah ya ce yudkhiluhu Allah zai shigar da shi jannatin gidajen aljanna ko nudkhiluhu za mu shigar da shi inji Allah za mu shigar da shi gidajen aljanna tajrimin ta talanha ruwa na gudana da karkashin su khalidina fiha abada suna waɗanda aka kaddara mu dawwama ciki har abada kada asana Allahu lahu rizqa kuma Allah ya kyautata masa arziki na nan duniya kana yin abinda Allah ya ce Allah na wadata ka duniya sannan kuma ya saka aljanna al-akhirah bi kaunihi kalla domin ya zan ya yi tsoron Allah kwaje allahu makharajan sanya mai mafita wa razaqahu min hasal lam yatasi kuma ya azata tashi inda bai damani ba kun gane to ci gaba Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu لتعلموا أن الله Tauka eh, an ce ma in dai ka bi abin da Allah ya ce zai wadata ka duniya da lahira. To in ya duk mutanen duniya ko duk kyautata, ina za a samu abin da za a baku. Shi a akwai shi ne ya ce Allah <laughs> shi ne ya ce Allah hulabi ya kalaka sama samawa. <laughs> akwai Allahu zai khalaqa sama samawatin Allah da ya halitta samai bakwai wal wa min al ardi mithlahunna kuma daga ƙasa yayi kwatankacin su fi sifati ga sifa ashe kenan wanda ya samai bakwai yayi ƙasa bakwai in ya ce zai ba kowa a bukata shi ba abin mamaki bane ai misal samawati sabai kamar samai bakwai lidilalati ati ma inda wannan ya nuna kenan Allah yana da yalwa abin da an gare shi ta'ala wa yuti man wa adabi ta'ihi kafirin wanda yace zai bashi da yawa zai bashi min kafirin daga abu mai yawa la yanfadu bai karewa summa inna hadhihi al-amlak min as-samawati wadanna abubuwa da Allah ya mallaka sammai bakwai wa min al-ardi mithluhun daga kasa kuma kacin sa mahfuzatun ma'lumatun inda kuma kada ka yi tsammanin yawan dukiyar nan tashi sabbai bakwai kasai bakwai har yana yiwa bai san wasu abubuwa ciki ba eh, ya shagala da wasu a'a sanannu ne don haka yace ya tanazzalu al-amru bainakum umarni yana sauka tsakanin samman nan da tsakanin kasan nan wato suna nan tsare babu wani abin nan ba sai an kawo yan doka ba kun gane kun ah, bainakum ay samawati wal ardi li ta'lamu wannan don ku sani ya ku mutane a'lamakum bizalika am bizalika alkhalq Allah ya ya sanar da ku ga wannan halitta ta shi watan zai saukar da umarnin nan komi yana tsare don ku san anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne ga dukan komi wa inna Allah wa anna Allah qad ahada bi kulli shay'in ilma kuma Allah ya kewaye komi ga sani ba abin da a koye wasi'atu mulkihi la yamna'uhu an yurattiba lakum al-ahkama yawan mulkin sa bai hana wa shi kawo kunce-kunce ya baku wato domin kuna cikin samai kuna cikin kasa don haka yace ko saki ka yi in za ka yi aure ga za ka yi in za ka saki ga yadda za ka saki in ka saki ga yadda za ka ci da ita in akwai ɗa ga yadda za a shayar da shi misal ma bayyana lakum kamar yadda ya bayyana ku ya dai sura ga wannan sura min akami talaki na kunce kuncen talaki wal idad da iddodi wa ma ya ta'allaqu bihi ma da abin da ya ratayu gare su minan nafaqati na ciyarwa warada da shayarwa gairi hada wannan su alhamdulillah ko saurara wannan wannan abin nan sura eh, muhimmancin ta bai kasa na jiya ba wato duk wato masakin na mata iyalin mutum yadda za a zauna da su yadda za a yi lallashin shi ne abin nan kuma kowane da tuge na da wannan kaya hankali kan da jiya akan bayani wajen alfasha ba da wanda da ci ba baya ta mana gane cewa ina a wajen suka nan ba a wajen alfasha ba ta wajen ba. yi sannan da wajabcin karantar da su da abin da zai sadu da wannan bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi lima tuharimu ma ahallallahu laka dan ne kake haramtawar abin da Allah ya halatta ma min amati kamariyatul kibtiyya wato na baiwarka sadakar ka wanda ake ce mariya bai yi mutum ne masa lamma waqa hafi baita hausa wato hafsa ta tafi ganin gida to sai annabi ya shiga da kwarkwara shi cikin ɗakinta wa kana ga'ibatan fi baiti abu ya hawa to a lokacin nan ba ta nan fa ja'ad wa shaqqa alaiha zalika sai ta zo ta iska annabi ga cikin ɗakinta wannan yayi mata zafi kwarai fi baiti a cikin ɗakinta wa ala firashi akan hidarta su qulta hi haramun alayya sai annabi sallallahu alaihi wasallama don ya dada mata rai wato da abin nan da ya garanta ya ya tafi ya ce na haramta ta gare ni haramtawa yana ɗaukar ma'ana biyu ga baiwa ma'ana guda wato kenan ko kuma biyu yana yiwa na haramta ta ba iya nan kuma saduwa da ita amma ga mata aure in ka ce hiya haramun tana ɗaukar ma'ana biyu ko ka yi zihari da ita ko kuma ka sake ta saki Ah, to abin anan wato zihari ne ga malikiya in an ce haram kawai wato saki ne amma ga wasu suna daukar shi shi ma zihari ne kun gane ku kira da kule eh an dai eh, mutum yace yace mata shi wato an ce alayya haramun ke haramun ce gare ni wato ta sa saki ku kenan ga malikiya amma abin da wasu suna ganin akwai yana yiwa ayi zahari zihari da ya zahari zihari yana yiwa shi nihin saki wannan sai an tambaye shi sai an tambaye shi in ce kuma in ta haramta gare shi sai dai eh, abin nan eh, ba ta zai iya ba sai in yana nufin ta zai iya ka gane a'a ina zai yi a yi kai abin nan kuma duk abin da ga wasu ma don kace a hiya alaika haramu ba ta ba komi domin duk abin da limatu haramu ah, wato ga ga abin nan ga wata masaba an ce ga abin nan duk abin da ka haramta ma kanka bai haramtuwa amma kace guran nan ko kotuwan wannan haramun ne gare ne ya haramta sai ya ci abinci to sun dauka kenan abin nan har mata su ma haka kun gane masarusu ta yi sauki wani ya fi daɗi ya fi daɗi Tabta eh, kana wajen malikiya kam eh, wato da annabi yayi wannan sai Allah ya yi masa wannan magana kamar yana zargin sa dan me yake kukunta maka kansa kana neman yardan matanka ai da kuma kana neman yardan su wala yan bagi laka an tashtagi da bima yurdil khalqa kada ka shagala bai kamanta gare ka ka shagala da abin da ke yardar da mutane بل اللائق أن أن أزواجك وسائر الخلق تسعى في رداك أبن بيداتي wato matanka da sauran mutane duka su yi aiki don ka yarda ba kai ka yi aiki don su yarda ba wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai gafara laka hada tahrim Allah ya gafarta ma wannan haramtawa kun gane ko to ci gaba to wanda ya haramta matar shi da niyyar zihari kada fara da Allah lakum ta illata imanukum Allah ya wajabta muku yadda kuke warwalewar rantsuwa ha in kun yi domin wanda yace hiya haramun ya yi rantsuwa ya zai rantsuwa walwale wannan rantsuwa wato tahlilu ha bil kafarati wato shi da kafara za a walwale ta al mazkura wanda an kambata shi suratul maida min al ayman wa min al ayman tahrimul amati akwai daga rantsuwoyi mutum yace bai washi haramce inda shafi'i wa ma inda malik wala kafarata babu kafara sai dai ta haramta illa fil yamin billahi sai ga rantsuwa da Allah fil eh, birri in kace wallahi ba zan yi ba sannan ka yi hin ko ko wallahi zan yi har lokaci ya wuce baka yi ba to nan sai an yi kafara kun ga kun san wato ci da mutum goma ko kuma ah, tuhatar da su ah, ko yan tawuya ko kuma mutum shi azumin kwana uku in bai samu dancan ba wa hal fara sallallahu alaihi wasallama wato to annabi da yayi wanda ya haramtar da bai wannan tashi yayi kafara ko bai yi ba ƙarin mukatil wani daga cikin malamai wanda ake ce muqatil ya ce a ta kafi tarihin mariya ya yanta ga abin nan ga haramta ta wa huwa al asafu indi wannan shi ya shi da anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa in kana magafuran lau ko da yake an gafarta masa ma ta kaddama ma abin da ya gabata da abin da ya jinkirta na laifi wa huwa mukallafun li kutu da za a kallafa masa shi don mu ga yadda ake yi saboda ka wato yayi ya fi dadi don mu mu gani mu yi kun gane sai dai ko maliki yana cewa idan mutum yayi yayi zihari ga bai washi ko kuma bai haramta ba zai yanta mata ba don wanda aka yanta kenan ta kiri ba ita ba samu ba kun wallahu maulaku kuma Allah shi ne mai taimakon ku wa huwar alimu shi ne masani alhaki mai hikima wani zalika shara'a lakum wato don Allah shi ne mai taimakon ku wato ya shar'anta muku ya yi muku dokokin da kuke fita da su min haru aiman na kuncin rantsuwa domin mutum ya sa kan cikin rantsuwa kamar ya sa kai cikin kunci ya zai fita to da kafara idza sadara idza minkum in ya rantsuwa ta fito daga gare ku ni ilmi fi ajazikum an tarkil ma'lufi alaihi domin Allah ya san zaka iya rantsuwa ba ka iya barin abin da kai rantsuwa to ga da zaka fita kai kafara aw fi ili ko abin da kace wallahi sai ka aikata ka kasa aikatawa kun gane wa hikimatu fi tashilil umuri lakum kuma Allah ya san hikimar wannan aiki wannan kafara domin ya saukar da al'amura gare ku ففيه حل لمشكلة التضييق لمن وقع في مثله cikin wannan akwai walwalewa ga rikicin eh, mutum ya hukunta ma kansa inda ya zanya a ku cikin irin wannan domin wata rana mutum bai san da yake yin wannan rankuwa ba yaya zai yi ga yadda ake yi to wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabata mun yi karatun suratul eh, fatihi bara wato annabi bai wa Allah laifi ba amma yawa mutane laifi waɗanda ke bauta ma gumaka ya ce abinda suke baya da kyau ya ce da su da uwayensu da kakanninsu duk wawaye ne ko bai ce ba to wannan radda sun ka gane ya rinjaye su sai suka gane suka ce ashe dan kwarai ne A zagin da ya musu ba zagi bane shirye da su ne shine ya gafarta musu abin da ya gabata da abin da ya jinkirta laifin da yawa a yi wato mushrikai yawa laifi da ya ce gumakansu abin banza ne kaga abin laifi ne gare su don sannan suna iya kashe kowa saboda wannan magana ka gane ko shi ne abin da jinkirta wato kenan na kadimi da sabo duk sun gane eh, saboda haka babu sauran laifi a kansa don ci gaba wa idan sarran nabi ga farkon magana eh, wa idza asarra eh, wa idza asarra ah, wato lokacin da ah, wannan ah, al'amari ya auku ɗakin hafsa wato abu yadda dame ta kwarai sai annabi ya ba ta labarin abubuwa biyu abu na farko ya haramta wannan ya haramta wannan mariya gare shi abu na biyu ya ce ubanki wato abubakar zai zan halifa baya na haka nan ma ubanki zai zan haka nan ubanki ma zai zan halifa bayan bayan abubakar don ta ji daɗi kun ga wato lallashi yana da kyau wa idza asarra nabi lokacin da nabi asirta hadisin wani labari zuwa ga sashen matan shi ila huwa tahrimu mariya shine haramtar da mariya wa anna umar wa abubakar kuna li khalifatain kuma umar da abubakar za su zan khalifa biyu ba da bayansa wa qala la ya yace ma matarsa Hausa ya Umar ya ce kada ki faɗi wannan magana ga kowa kun gane falan ma na ba'adi lokacin da ta ba da labari da shi wato bayan da an ka ce kada ta faɗa tana tsammanin faɗin mai sauƙi ne sai ta yi gaugawa zuwa ga kishiyarta abin Aisha makwabciyarta sai ta ce Allah ya hutar da mu daga wannan abin nan mariya sannan kuma a keji keji abin da an ka faɗa yadda ta ɗauki labari abin nan ta tabbata labari shi kenan bayan haka nan annabi ya komo gari ta ce ke faɗi don haramta baiwa ta abin nan ban ce kake gaya ma kowa ba sai ta ce wa gaya ma tana tsammanin aisha ta faɗa masa don ta ɓata tsakaninsu kuma kamar yadda ya ce falan ma ba albi lokacin walan eh, ma ba habi lokacin da ya ta labari na cewa ta ko falan ma ba albi lokacin da ta ba labari ga Aisha wa zaharahu Allahu alaihi Allah ya bayyana wannan labari ga Annabi sallallahu alaihi wasallam al-munabba bihi arafa ba'dahu sai ya sanar da sashen sai ya ce ke ba da labari ga Aisha na cewa na haramta wance wa arada an ba'al sannan ya kauda kai daga sashe bai ce ah, ke faɗa mata kuma ah, Abubakar da Umar za su zan khalifa ba don kada labari ya wasu masu hasada su yi hasada kun gane ko falan ma na habi lokacin da ya bata labarin cewa ta faɗa kalan ma ka hada wani ne ga wannan magana inni abshaytu sirran ni na na faɗi asiri wa qad kana hiya tadunnu anna aisha hiya allati akhbaratu tana tsammani aisha ta ba annabi labari saboda ka tattauna tana kokarin ta sani waye ga ma wannan magana ta ji dadin faɗa kuma قال نباني العليم الخبير سيأتي مسني وند يكي ياسن يجرب الأمر راشي بان الأباري باوة تقع من با كن قال لكم إن تتوبا إلى الله إن تتوبا إلى الله فقد to yanzu an mai aisha da uh, abin hafsa da abokiyar magana ta aisha ga wannan matsala an ka ce in ta tuba in kun ka tuba ko dai ku tuba ke aisha da hafsa illallah ko wato in kun tuba zuwa ga Allah to duk da haka dai wa kasa da kuma zukatan ku sun karkata zuwa ga abin da zai bata ma annabi rai ai mala ila tahrim mariya ran ku ji dadi ga abin da yake annabi ba son haka nan ai kana zalika ma karahatin nabi sallallahu alaihi wasallam kun yi laihi kun yi abin da annabi bai so wa zalika dhanbun minkum wannan laifi ne daga gare ku wa jawabu shadd mahdufun an shada jawabi ai tuqbala in kun ka tuba za a karbi tubar ku ko da yake dai kun yi laifi wa adlaq al ala qalbayni yace zukatanku bai ce zuciyar zuciyarku biyu ba ولم يعبر به ولم يعبر به لاستقلال الجميع بين الجمع بين التثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة عند آيات إن تتوبا إلى الله فقد سجد قلباكما kun جاي yayi tsaye na wuni don haka an kamar shi jam'i an kace qulubukuma ya yi sautin faɗi kun gane ko wato har dai in kun kun tuba za a karba amma duk da haka dai kun yi laifi wa in tazahara alaihi in kun ka taimaki junan ku gare shi wato Aisha da Hafsa in kun ka taimaki juna ga abin da don ku bata ma annabi rai ga abin da ba ya so fa inna la ku maula to ku sani Allah shine mai taimakon sa wa Jibril haka nan Jibril ya taimakon sa wa salihul mu'minin sada duk salihan Abubakar da Umar da duk mutumin kwarai za su taimake shi akan ku wal mala'ikatu ba'da zalika zahir sanan mala'iku bayan haka nan duka masu taimako ne kun gane ko zahir ko zahir in inna awana ko ay abin nan zuhuranun awanun lahu masu taimako ne fi nasarihi alaikum ka taimakon ku to kun gani wannan ya ishe mu abin abin tsoro ga mata annabi mai zuwa abin nan kafin wata guda an san yana tafi an ji tsoro an gudu amma ga matan biyu an ce in sun game masa kai Allah mai taimakonsa a abin nan eh, jibril mai taimakonsa salihan mumin ne masu taimakonsa sannan kuma duk mala'iku za su taimako akan eh da sai abubakar da umar akan biyu akan mata biyu eh, eh to ko a uda da badar an yi wannan mata biyu mata biyu wa wahidatun da takadil askarai an ce in za ka in kana son ka ka wayi gari kana mai lafiya kana zaune lafiya lau tsaya ga mata guda in za ta yi faɗa na ta kafin askara ne ta isa yaƙi biyu sojin gumi biyu <laughs> a don ne su san hakkin su kuma su san karhin su abin nan ku ba su lafiya Thank you. ake gane halin mutum na kwarai yadda yake mu'amala da matansa in ya ba su yanci kamili wato shi ya nuna kenan mutum a khairukum eh, khairukum li ahli wanda suke da lafiya eh, lafiya lau eh, su yi faɗa ya ba su zuri to wannan shi ne shine mutumin kirki hmm? <laughs> asarar buwa inda lafi ana tsammani kuma an ka ci gaba ana yi musu faɗa wato ah, ana tsammanin ubangijinsa wato har in ya sake ku an yi da ku ya musanya mai a zuwa jan khairan min kunna ya bashi wasu mata waɗanda sun kafi ku kun gane walam ya kai tabdil li adami hukuki shar to annabi bai sake su ba balle aka amai wanda wadannan na fi su muslimati aka masa musulmai waɗanda sun yi ikrari da musulunci mu'minati waɗanda yake kuma muminai masu tsarkakewa aiki ta ce masu abin nan da'a ga ubangiji ta'ibatin waɗanda yake masu tuba zuwa ga ubangiji in sun yi laifi abidatin masu yawan ibada hatin wanda yake masu yawan azumi ko ko waɗanda yake sun yi hijira tayyibatin wa abkara ko su zan wato waɗanda yake sun taɓa aure ko kuma 'yan mata sayyid wanda yake ta yi aure ta koma gidansu kamin su samu wani miji daga saba ya koma kun gane eh, eh, Ai to ai hunna kaza wato wasu haka wa ba hunna kaza wa inna ma wasat al wa bayna bayna sayyibat wa wa abkaran litanafil wasfaini um, wato da yace sayyibatin wa abkara don a nuna dau'i biyu ne daban-daban fihi duna sa'ir sifati kun ga sauran sifofi an kace musulmi mu'minai kanita masu kankan da kai abin nan masu tuba masu yawan ibada masu yawan azumi ba sa wa mu ba don a nuna duk sifofin su ne sai ga abin nan sai batun wa abkara sai tun da min jihati annaha akthar tajribatin yana yiwa a ce sai ba wanda ta taba aure abin nan ana yabonta don mi don tana da jarrabawa ta sai yadda take lallashi miji kun ga wa akalan ta hiya wan hankali wa asra'u hablan kuma ta hi saurin ciki ta da nahimi zama adalci muna kaza dogon miye ne ba su yi da to ka ne ya bari bari bari bari shi shi wanda wanda da eh? da eh hankali eh to wanda ثم أرسل الله الناس المؤمنين في نسائهم فيما يأتي فقال to ga abin da ya kamata mu gare mu kun gani kuma ban kawo abin akwai kisoshi da ga wannan domin annabi lokacin da sun kai masa aka yayi har ya yi fushi ya ya ce zai wata guda bai zauna tare da su ba ya koma wani daki da shi zauna har umar bin khattab iske shi wato abin nan yana cewa muna da iko akan matan mu abin da mutanen makka sai mun taho mutanen abin da matan ansarai waɗanda yake ban san girman maza ba sun bata mana su su a'a musulunci ne gyara su bayan haka nan annabi ya ce bai shiga da yasu kwana 20 wata guda sai ya yi kwana 29 sai ya fara shiga ga Aisha tana cewa ita ta fi kowa murnar ta ganshi amma sai ta ce masa zan ce ka ce wata guda za ka yi aiki ai wata ashirin yana ashirin da tara yana kwana talatin